من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau alhamis da take ashirin da takwas ko? ashirin da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a kafin mu yi darasinmu na yau za mu faɗi masu gado kamar yadda muka yi bayani jiya idan akwai mai fefa sai ya yi jotin ku sa masu gado daga cikin maza masu gado cikin maza maza ko kuma maza masu gado maza masu gado za mu dunkula su goma ne su goma ne masu gado na farko ku rubuta ɗa ɗa ɗan ɗa jika kenan ko sai uba sai kaka a ɓangaren uba kenan sai ɗan uwa an rubuta sai ɗan uwa sai bappa sai ɗan bappa sai miji sai wanda aka 'yanta nawa kenan muka samu very good to goma su ne a dunkule to yadda suka ba mu sha biyar in ka zo dan uwa ka ja layi gaban dan uwa ok dan uwa uwa daya uba daya wanda uba daya ya hada sai wanda uwa ta haɗa, kun ga dan uwa kawai za ka yi majin mutum uku ne a wajen ɗan uwa brazanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya brazanka da kuke uba ɗaya brazan da kuke uwa ɗaya ta haifi wani a can gidan kai aka zo aka haife ka a nan na? na? sai ka buɗe ɗan uwa ɗin nan ɗan uwa nan ba nawa ne a wajenka don ba biyar to sai ka sa in bracket in an ce ɗan uwa abu uku aka yi majin a nan muna so mu buɗa yadda za su ba mu 15 ɗin yawa yanzu ɗan uwa ɗin nan wannan ya ba mu yanzu muna da 12 ko? a'a ku kirga mana to ya ba to ai da mun ce dan uwa a can shine 5 dan uwan yanzu in bracket sha biyu sha biyu eh. idan ka ce dan uwa a can shine five sai ka zo ka ce dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa uba ɗaya dan uwa to shi wancan dan uwa me ake nufi da shi su uwa uku aka yi majin suka ba mu dan uwa so muna da 12 ko ba aka ba mu je can wajen bappa kanin uba bappa shine number nawa number 7 shi ma sai ka sa shi in bracket baffan dan uwan mahaifinka baffanka da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda su ma suke uba ɗaya da babanka ko ba ku gane ba ba baffa ba shine kanin uba ko wan uba yawa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ya ba mu tatin ya ba mu tatin to eh eh eh eh eh yawa da mahaifi to can inda muka ce dan baffa ko dan mhm. baffan da suke uwa daya uba daya da mahaifi ka ko ɗan baffan da suke uwa ɗaya kawai a uba ɗaya da mahaifinka ‘ya'yan waɗancan ɗin da muka girga nawa kenan na? ta a wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mutum da kuma ɗan baffan da suke uwa ɗaya uba ɗaya kawai da mahaifin mutum hmm. yanzu nawa suka bamu na? to yanzu bari mu kirga su yanda za su ba mu 15 din daidai sai ku hada da waɗanda muka buɗa ɗin. yanzu ɗa ɗan ɗa jika kenan ko uba uku kaka yawa dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya dan uwanka wanda kuke uba ɗaya kawai ya haɗa ku dan uwanka wanda yake mahaifiya ce kawai ta haɗa ku ko sai mu zo wajen bappa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mutum kanin mahaifin mutum kenan kowan mahaifin mutum da suke uwa ɗaya? ok ɗan ɗan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan ɗan uwa da kuke yawwa uba ne ya haɗa shi ne ba da cikon 15 ko? kun gani? ɗan ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ɗan yayanka kawai da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ɗan yayanka da kuke ko ƙaninka da kuke uba ne kawai ya haɗa ku ko ba ku gane ba na? ok to shi ma a buɗa shi sorry ok shi ne ban faɗa ba kenan eh. duk inda aka ce wan mutum ko ƙanin shi shi ne ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba kawai ya hada to da ƴaƴan duka boss dan wannan dan wannan an fara rikicewa tun ba a je calculation ba ina fata an gane komanda babu ba matsala an gane ai yawa mm. wato dan dan dan uwa da mahaifa ne mahaifiya ce kawai ta hada shi baya baya gado baya gado bai da fawa ina fata an gane amma dan dan uwa uwa daya uba daya da dan dan uwa da ake uba daya ne kawai ya hada simple mun samu nawa sha biyar mu zo gun mata masu gado cikin mata a dunkule bakwai ne ya ya dota kenan al'ummu uwa sai yar yarda yar ba yar ba yawa mace ta shiga tsakani ba za ta yi gado ba ina fata an gane ko yawwa yarda yarda kai ka haifi dan kai ka haifi baban danka danka da ka haifa to yashi yawa za ta gaje ka yawa amma yar yarka da ka aurar a can ta haifi yarinya a can taya za a ta tsallako ta gaje ka domin akwai mace tsakaninku so mace is weak ba ta abin nan jika mace shi yasa muke ce yar da domin in kace jika mace za ta iya zamanto yar ya ko yar da hmm. to mu aljaddatu e kaka ta bangaren uwa kaka mace ta bangaren uwa da kaka mace ta bangaren uba mun gani na kakar mutum mace mahaifiyar babar shi da mahaifiyar baban shi ba duk mata ba ne? yawwa mun samu biyar kenan ko? ya ya ya ya hudu ya dota uwa mother eh sai kyar to sai kaka guda biyu bangaren mahaifiyar mutum da bangaren baban mutum sai kanwa ita ma wajen kanwa sai ka ba da uku kanwan da kuke uwa daya uba daya kanwan da uba ne ya hada ku kanwan da uwa ce kawai ta hada ku ta haifi yarinya a can gidan ta zo nan ta haifi yarinya nawa takwas takwas ehe takwas sai mata za ta gaji mijinta can cikin masu gado mun miji ko nan mata can mun wanda ya yanta bawa ko to nan kuma wanda ka yanta bawa ko baiwa na? a can bawa ne ya inta namiji ne ya inta bawa nan kuma mace ce ta inta bawa eh na? eh? da tara mata wife wife baka gane ba nawa ya baka a goma dai eh? ba ta ce ta tara sai umarcin da ta yanta bawa ko baiwa eh? sai goma dai sai matan macin da ta yanta bawa ko baiwa ko ba ku gane ba mace ce ta sai bawa ko baiwa ta yi free dinta ko ba haka ba za ta gaji wannan bawan ita can kuma namiji ne ya sai bawa ya yi free din shi shi ma zai zai gaji bawa ina matsala a nan can wanda ya yanta bawan namiji ne nan wanda ya yanta bawan mace ce so she is entitled ta gaji abinda ta yanta nawa ne please in number su ne za su yi gado da Allah ku ɗauki wannan formula duk inda aka ce ɗan uwa wanda aka haife ku tare shine ɗan uwa ko to ɗan uwan nan yana abu 3 in 1 ne ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan uwanka da kuke uba ɗaya kawai sai ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya ce kawai ta haɗa ku duk inda aka ce dan uwa haka nan ma a can saɗi. duk inda aka ce yar uwa three in one ne aka dunkula yar uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yar uwanka da uba ne ya haɗa, kowace wata daban yar uwa da mahaifiya ce kawai ta haɗa. to a can a maza duk inda aka ce baffa baffa kanin mahaifinka ko wan mahaifinka shine babba to shi ma two in one aka imagine kanin mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kanin mahaifinka da suke uba ɗaya ko wan mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko shine idan aka ce abin nan ina fata an gane yawa inda aka ce dan bappa, dan bappan mutum to ai za babban mutum da suke uwa ɗaya ɗan babban mutum da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko ɗan babban mutum da suke uba ne kawai ya haɗa su da mahaifinka yawa su ne ake majin na? ne ne matan mutum mana can mun ce miji nan opposite mata wanda su au dama su dangantaka aure ne ta an gane nan sha biyar nan an gane an rubuta? ok an fito lilla da Allah yanzu za mu zo shiyar da Allah maɗaukakin sake ya kawo a ƙur'ani shine almadatun rabi'atu fi bayanin furud mu duba cikin littafin karatunmu karatunmu na yau almadatun rabi'a darasi na hudu a ƙarƙashin gado ɗin na fi bayanin furud menene alfurud alfarud jam'u fardin jam'u fardin plural ne na fardu singular ɗin fardu menene fardu shine shiyas shiya guda ɗaya furud wannan in plural ne plural ne shine shiyas shiya da Allah ya ba ma kowa na farko alfurudul muqaddaratu shears da suka zo na magada da suka zo cikin eh, fi kitabillahi cikin littafin Allah Alkur'ani, suna nan min suratin nisa'i a cikin suratun nisa'i sittatun guda shida ne Allah ya kawo wa bayanuha bayanin su gashi kamar haka na farko an nisfu ku rubuta half a exercise book ku rubuta the first fashiya shine rubuta 1 over 2 a site sannan a gaba sai a rubuta waɗanda suke ɗaukan wannan ku rubuta na 1 over 2 ha shine half yawa wayarisu hamsatu afradin mutum biyar ne suke ɗaukan half mutum biyar ne yanzu ana iya majin a ɗauko namiji a ɗauko mace ana iya majin yanzu masu gadon wannan na farko zauju. miji husband wato da matan mutum za ta rasu ba ta da ɗa kwata-kwata-kwata-kwata ba ta haihu ba haihuwar kuma da shi ne ko da wani ne kwata-kwata ba ta da ishu dai da ya fito daga jikinta a rayuwanta kun san mace tana iya zuwa wani gida can ta haihu ‘ya'ya a sake ta ta zo nan ta haihu a hannun wannan sai ta mutu a hannun wannan to ko da ba ta haifi ‘ya'ya da wannan mijin da ta mutu a hannun shi ba amma tana da ‘ya'yan a wani waje to za su hana miji ya samu haf din nan amma mace kwata-kwata in ba ta haihuwa ba ta da ɗa sai ta mutu mijin da yake aurenta a wannan lokacin zai ɗauki half ɗin dukiyanta zai ɗauki rabin dukiyanta ku rubuta miji ban ku sa 1 over 2 sai ku sa equal to masu gadon na farko husband mu duba a cikin littafi illam ya kullil halikati waladun matukar matan da ta mutu nan ba ta da ɗa wala walad waladin ko ba ta da jika zakaran kana au unsa namiji ne ko mace ne rashin ishu dai shikenan ko da ba ta da ɗa amma in tana da jika domin jika yana stepping position ɗa to ba jika ba ɗa ba ta da komai singulci sai sai wannan ya ɗauki haf miji na biyu albintu ya mace dota inda mutum zai mutu a duniyan nan ba wanda zai gaje shi a duniyan nan sai yashi sai yashi to za a bata haf haf din dukiyan da uba ya mutu ya bari inda namiji ne fa zai ɗauka duka domin da'iman namiji na dobulin mace so da mutum zai mutu a duniyan nan kwata-kwata baya da magaji sai ɗan shi namiji kadai namiji zai dauki dukkan inda mace ce kuma ya bari sai ta dauki half domin kullum namiji yana daukan dobul din abinda mace take dauka to illam yakun ma'aha akun ita yarinyar nan ita kadai aka bar a duniya ba ta da wani wa ko kani ba ta da kanwa ko ya ko kannai ko yayu maza da mata duk ba ta da su falata rithu ba za ta taba gadan falata rithu nisfa illa idan faradat ba ta taba daukan half sai dai idan ita kadai ne aka bari cikin masu gado nan ne take ɗaukan half na uku cikin masu gadon uh, rabi bintul ibni idan faradat yar ɗanka jikanka kenan jikarka mace amma wanda ɗanka ya haifa wanda ƴarka ta haifa a can ba ɗanka ba ne wannan yan waɗansu ne ko ba haka ba sauran da aka sake ta za ta da ita kaɗai ne kaga gaba ka takama da su so ƴar ɗanka ƴar ɗanka jikarka mace kenan wanda ɗanka ya haifa ita ma idan kam aka mutu mutum ya mutu babu kaka ya mutu kenan babu wani a duniya sai jikar shi mace wanda ɗan shi ya haifa ita ce kawai a duniya ita ma za a ba ta haf duk inda mace take inda ita kaɗai ne haf ne yaushe za ta ɗauki haf idan walam ya kun ma'aha waladu ibnin idan ba ta da wani ɗanɗa wato yayanta namiji kenan yayanta namiji na hudu daga cikin masu gadon haf al'uktu shaƙiƙa ka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya ko kanwa idan yayanta ya mutu ba ta ba kowa a duniyan nan kai yayanta ka mutu baka bar kowa a duniyan ba sai yarka ko kanwarka ita ma haf za ta ɗauka da sharaɗi bi an lam yakun ma'aha akun kar ya zamanto tana da wa ko ƙani walam yakun ma'aha abun kar ya zamanto uban shi wannan da ya rasu yana nan wala ibnin ko dan shi wala ibnu ibnin ko jikan shi namiji mace kawai ita aka bari sista na biyar al'uktu li abin sistanka da uba ne kawai ya haɗa ku uwa kowa da tashi duk duniyan nan baka da wata mai gadon ka baka da wata rasu ka bar dukiya kai yaya sai ka bar ƙanwarka koyarka amma wanda uba ne kawai ya haɗa ku can kuma ƙanwarka ce koyarka uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma uba ne ya haɗa ita ce a duk duniya idan ita ma ya zamanto ba ta da wani wa ko ƙani a can namiji sannan babu baban mamacin a raye ko kuma jikan shi wannan mamacin mutum nawa kenan su ne masu ɗaukan haf su ne masu ɗaukan haf ina fata an gane ko duka in kuka duba masu ɗaukan haf ɗin nan banda miji duka sauran idan su kaɗai aka bari a rayuwa ita ma wannan matanka ita, ita tara su ta bar dukiya mai ɗimbin yawa miliyan ɗari biyar ina fata an gane yawwa ya eh mana watakila yar wani sanato ka aura ko ba haka ko wata kwamishina ta education eh, minista kai ya eh, ka aure Allah bai ba ta haihuwa ba kwata-kwata kuma sai Allah mata rasuwa da an zo duk abin da ta mallaka a duniyan nan za a raba shi a baka rabi mu je kuma sai one quarter one over four shiya na biyu da ƙur'ani ya kawo shi ne one over four kun ga rabin half ɗin can kenan ko? awwa masu ɗaukan one over four a duniyan nan gaba ɗaya ma'aurata ne couples miji da mata miji idan matan shi ta rasu ta bar ta bar ƴaƴa to ƴaƴan nan da in babu su zai ɗauki nawa a can half yanzu tun da akwai ishu akwai ƴaƴa tare da ita sai su mai da shi from half to half half nawa shi ne one over one over four sai su ture shi je kai matsa mun zo gangara ƙasa <laughs> ina fata an gane half half kenan shine mai daukan eh, one quarter yanzu a zauju in kana li zaujatil halikati waladun idan ita wannan matan tana da ɗa ɗan nan nashi ne da suka haifa da ita ko kuma wanda ta haifa da wani namiji ko kuma wanda ta haifa a hanyar shashanki na zina duka dai ɗanta ne duka dai ɗanta ne yawa kun san a can muyi bayani idan namiji ya yi denying ɗin cikin da mace take ɗauke da shi ko yaron da take ɗauke da shi aka yi tsinuwa ko shi dai ba zai uban shi dai ɗan ba zai gaje shi ba amma uwar zai ga tun da a jikinta daga jikinta ya fito so ɗan nan sawa'un wanda ta samu ta hanyar shari'a ta hanyar aure ko ta hanyar zina ɗanta ne dai jikinta ya fito to zai hana zai hana mijinta ya samu wannan haf ɗin sai ya ture shi ya mai da shi ina one quarter zuwa rabin rabin an rage shi kenan an rage shi kuma ɗan nan namiji ne ko mace ne a dai samu ishu in dai tana da ta haihu dai baronmu da cewa namiji ne ko na mace duka ɗaya ne za su hana shi samun rabin nan sai ya gangara ya koma kwata to mace yaushe ne za ta ɗauki 1 over 4 ai 1 over 4 din nan vice versa ne idan mijinta ya mutu bayi da ɗa kwata-kwata sai wannan matan sai wannan matan a can muka ce idan matan ne ta mutu ba ta da ɗa kwata-kwata miji nawa zai zai yawa half to vice versa ɗin shi sai ta ɗauki half-half saboda kullum namiji yana dobulin mace inda ya ɗauki half shi namiji ita za ta ɗauki one quarter inda namiji ya ɗauki one quarter ita za ta je one over eight kullum a haka abun yake ba sa zamanto equal ba sa zamanto equal okay yanzu mace a nan yaushe za ta ɗauki half idan mijinta ya mutu bayi da ɗa kwata-kwata a rayuwarsa sai ita kaɗai sai a raba dukiyansa kashi hudu ta ɗauki kashi nawa kashi ɗaya da ita ne ta mutu ba ta da ɗaɗin shi ya ɗauki rabi matun da shi ya mutu ba da ɗa ta ɗauki rabi rabi to ƙur'ani ya kawo mana half ya kawo mana kwata yanzu mu je one third uh, a uh, sumun ko one over eight mai ɗaukan one over eight a duniya kwata-kwata-kwata mace ce sawa'un mata ɗaya ne ko mata biyu ne ko mata uku ko mata hudu uku idan misali miji ya rasu ya bar mace ɗaya da ƴaƴa, ya bar mata biyu ya bar mata uku dukkansu za su haɗu a kan 1 over 8 saboda haka in ɗaya ce 1 over 8 in biyu ne 1 over 8 in uku ne 1 over 8 in hudu ne duka ya su je su gutsutsula 1 over 8 din sai a ce divided by 4 in matan hudu ne in su uku ne a ce 1 over 8 divided by 3 in isu biyu ne 1 over 8 divided by 2 in ita ɗaya ne 1 over 8 divided by 1 bayan an yi dogon lissafi sai ta rike kawai shi kenan ina fata an gane yaushe ne za ta gaji 1 over 8 din nan idan nami idan miji yana da 'ya'ya kun ga can da yake bayi da 'ya'ya ta ɗauki one quarter yanzu da yake ya mutu ya bar ƴaƴan su dada tura ta ƙasa from one quarter to one over eight dan nan ko ɗaya ne ko biyu ne ko su ɗari ne ƴaƴan mace ce namiji ne duka dai in dai yana da ɗa to ba za ta ɗauki ɗaya bisa hudu ɗin nan ba za ta koma ɗaya bisa takwas mun gane ko yanzu zaka yanda zaka gane fomulan half sai ka raba shi sai ya baka one over 4 one over four din shi ma sai ƙara raba sai ya baka one over eight su ne wannan so yanzu mu je sai wanne ne sai mu je over two over 3 two over three. yanzu mu je 2 over 3 shine as-sulusani wa yarithuhuma arba'un masu masu gadon 2 over 3 sune mutum hudu ne a duniya na farko albintani mata biyu daga biyu and above mutum ya mutu hmm? ya bar ya mata guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko ashirin ko arba'in ko sittin ko ɗari ko dubu zallan mata ne kai ba namiji a cikinsu from two and above kun san in dai one ne dai half ce amma yanzu mata ne zalla mutu ya bari a duniya nan ba mai gadin su sai ƴaƴan shi mata to za su za a raba dukiyan shi nan gida uku su ɗau two over 3 shine rabonsu albintani fa akthar inda firadihinna anil ibni idan ya zamanto babu dan mutumin ko kuma babu eh, eh, cikin eh, basu da yaya namiji ko kani namiji in namiji yana cikin su zai bata musu show ina fata an gane ko zai hana su samun ba za su enjoying two over three din nan ba domin namiji kawai yana da karfin da zai hana su samun wannan saboda yana da tasiri sai yaya mata biyu da mutum ya mutu ya bari can sisters naka ne ko yawa brother ne ya mutu wa ne ya mutu ko kani ya bar kannansa mata ah sorry ya'ya ne a can na faɗa ko nan jikokin ka mata ya'yan ɗanka namiji ya'yan ɗanka namiji idan za su gaji baban babansu kenan mutum yana da ɗa namiji ya rasu ta hanyar aksidin ko wani abu ɗan ya rasu ya bar 'ya'yan mata biyu 'ya'yan shi uku biyar arba'in ɗari duk yawansu ɗin nan jikokinka ne to randa kai kakan ka mutu ran kai kakan ka mutu za su zo su gaje ka sai a ba su two over 3 na duk abin da ka mallaka ba ka da masu gadonka a duniya sai su can mahaifinsu suka gada ko nan kuma kakansu in the absence of uba to muje dama wannan 2 over 3 gaba ɗaya na mata ne yanzu mutum eh, uwa ne mutum ne ya mutu ya bar sisters ɗin shi biyu ko ba haka ba ɗari nawa ne sun kai dai daga biyu and above komai yawansu kai brother da ka mutu baka da masu gado a duniya sai su sai a raba dukiyanka gida uku su ɗau two over su ɗau kashi biyu cikin uku ɗin nan mun gane ko? ku rika lura idan fa akwai sisters ɗin kan nan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya za su yi blocking wanda kuke uba ɗaya kawai yawa in the absence of wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ne na uba ɗaya suke stepping so hau matsayinsu to su ma sisters ɗinkan nan da ka bari ya zamanto baka da ɗa ya zamanto a cikin sisters ne mata ka bari zalla babu namiji brother kani eh, kowa a ciki zai hana su samun wani ɗin shine idan firadi inda idan faradata idan suka kaɗaita anil abi wa waladi sulbi babu uba babu kuma ɗa na ciki zakaran kana amunsa unsa wa an shaqiqi hmm? yanzu misali idan mutum ya bunta ya bar kannan shi mata biyu an above amma yana da yashi kuma ta ciki za ta hana su samun 3 over 2 eh, over 3 domin yarka ta ciki dinnan za ta samu half ne kaga in ta ɗauki half abinda ya rage ba zai ba ba 2 over 3 ba ne na'am sai mu je na hudu a na hudu dai na hudu ‘ya'yan mutum mata jikokin mutum mata sai ƙannan mutum mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai ƙannan mutum mata wanda suka daga biyu zuwa sama wanda suke uba uba ya haɗa su a yayin da babu wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya muna gane abu muna wa? ta <laughs> na eh zalla zallan masu cin an situlillah zallan masu cin 2 over 3 mata ne na farko ‘ya'yanka ka mutu ka bar biyu and above ko ba haka ba sai jikokin mutum biyu and above ko sai sisters ɗinka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya kayyayensu ne ko kaninsu. two, two and above sai sisters ɗinka kayyayensu da karasu ko kaninsu sisters ɗinka da suke ta ɓangaren uwa ne kawai uwa uba ne ya haɗa ku na ɗaya ɗakin ko ba ku gane ba step sisters na fata an gane nan jamen sisters wanda kuke ba su ne jamen ko? consanguine fa su ne wanda eh, na step modern mutum eh, a law a terminology na law suna cewa consanguine haka suke faɗa wannan jamen uwa ɗaya uba ɗaya su wanda suke uba ne kawai ya haɗa ku da ɗaya ɗakin ƙannanka ne amma ɗakin su daban yanzu da ka rasu a nan ɗayan ɗakin kuwa ɗaya uba ɗaya babu kowa a duniya sai ƙannan mata da suke ɗaya ɗakin su ne za su gaje ka an yi rankin ɗinsu ne ‘ya'yanka na cikinka biyu an above mata jikokinka ta ɓangaren ‘ya'yan ɗa namiji kenan biyu an above sai ƙannanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ƙannanka da kuke uba ɗaya ne ya haɗa ku in the absence of waɗannan da kuke ɗaki ɗaya duk masu cin 2 over 3 mata ne masu ci daga half uh, half 1 over yawa masu cin 1 over a half 1 over 4 1 eh, over 4 1 over 8 waɗannan guda biyu duka ma'aurata ne masu cin half kuma akwai su a ciki including waɗansu na waje can ok yanzu mu je 1 over 3 1 over 3 masu gadon 1 over 3 mutum uku ne na farko uwa mother uwa mahaifiya ina fata an gane ko? ya zamanto mutum ya rasu ba wanda ya bari a duniya sai mahaifiyar shi duk abin da ya mallaka za a raba shi gida uku ta ɗauki guda ɗaya da sharaɗin ya zamanto baka da ɗa baka da jika miji ne ko na mace sannan kuma baka da waɗansu sisters kai kaɗai ne a wajen mahaifiyarka baka da sisters maza da mata amma da mutum zai mutu babban yayanku a ɗakinku babban yayanku har ya amma ya bar ku ku da yawa maza da mata da mahaifiyarku yawan ku kannensa din maza da mata za su hana uwar samu menene yawa sai ta koma 1 over 6 amma idan ɗan da ta mallaka ƙwaya ɗaya kenan a duniya bai da ɗa ina fata an gane bai da ɗa bai da mata bai da ƙannai bai da yayu duka shi kaɗai ne to uwar ita kaɗai ne take duniya za ta ɗauki one over three one third to mu je sai al'ikhwatul li ummin sai yan uwa yan uwa wanda uwa ɗaya ta haɗa wanda uwa ta hada mutum ne yayansu ya rasu yaya ya rasu ina fata an gane ko to sai ya zamanto a mace ce ta haifi waɗansu a can gidan yara maza da mata nan mata haifi waɗansu maza da mata kun ga ai waɗanda suke can gidan ta ɓangaren uwa yayin waɗannan ne waɗanda suke nan gidan su ma ta ɓangaren uwa waɗancan ƙannansu ne to sai ɗaya ya rasu ɗaya ya rasu duk duniya bayi waɗanda zai gaje su gaba ɗaya sai waɗannan wanda suke gasu nan. Ba haifiya ce kawai ta haɗa su to dukkan su duk yawan su nan za a raba musu 1 over 6 ne ai 1 over 3 nan kuma eh, namiji baya dublin mace a wannan ya'yan uwa namiji baya dublin in mata za a raba musu equal shares equally za a raba musu da sharaɗin shi wannan ya nasu da ya rasu ko ƙanin nasu bayi da uba bayi da kaka bayi da ɗa bayi da jika namiji ko mace e na ce maka babu wanda aka bari ba uwa babu kowa a duniya sai na sai ukun so shine kaka kaka idan mutum ya mutu gaba ɗaya ba wanda ya bari aljaddu in kana ma al'ikwati bai da ɗa sai kaka da ya bari sai kaka da ya bari mutum ne ya rasu bai da uba bai da ɗa bai da mata sai kannai maza da mata sai kaka kannai maza da mata sai kaka sai a raba dukiyar kashi uku a cirewa kakan nan nashi kashi ɗaya sauran kuma 2 over 3 ɗin waɗannan ƙannan wannan mamacin maza da mata su zo su raba na namiji eh, aljaddu namiji ina fata an gane ko amma da sharaɗin ya zamanto ƙannan da ya mutum ya bari din tare da kakan biyu ne zuwa sama biyu ne zuwa sama an gane wannan a'a kaka ta bangaren uwa na gaya muku uwa tana tsakani uwa mace ce tana tsakani duk inda mace ta shiga tsakanin wannan da zai gado ba a gado ina fata an gane kaka na bangaren uba ai kun ga ai uba ne tsakanin tsani tsakanin shi da wanda zai gada namiji ne amma duk inda mace ta zama ita ce tsanin da wannan zai gaji wannan amma mace ce in between ba za a yi gado ba hmm. mu karasa ko sai na? ta akwai abin da ake nufi a sulusul baki sulusul baki wato reminder na one, third akwai abin da ake kira reminder eh, an raba an raba amma sai one third sai ya rage shine yanda ake samun shi shi remainder kenan idza halakat imra'atun idan mace ta rasu yanda ake samun eh, remainder na one third eh idza halakat idan mace ta rasu wa khalafa zawjaha ta mijinta wa abaha ta bar babanta wa ummaha tabar mahaifiyarta mace ta rasu ta bar mijinta babanta mamanta su ne kawai a duniya yaya za a raba ku yi yuzin wancan eh, wani yanzu idan mace ta mutu ta bar mijinta na? mace ta mutu ta bar mijinta very good half ta bar ito idan aka cire half na miji to babanta da mamanta sai su zo su raba ɗaya half ɗin su kasa shi kashi uku sai baba ya ɗauki double share sai uwa ta ɗauki yawa haka za a raba shi na? a malan ka rike wannan ka rike wannan za ka rikice ina fata ka dai gane wannan formulan ita ce ina fata an gane ko mace ta mutu ta bar mijinta ta bar uba da uwa to shi kenan sai a bawa ita abin na eh, yau a bawa miji half shi eh, ita uwa za ta ɗauka one uba ya ɗauki one shi ne a sulusul baƙi shi ne aka ce fa'inna ha ta kunu min sitta mas'alatu ta kunu min sitta wato za a samu Ah, lcm ɗin wannan rabon gadon 6 zai bamu 6 zai bamu nan an samu half can an samu ah, nawa 3 don za a raba shi uku a can to shi ne ya ce za a samu lcm ɗin shida ne lizauji nisfu salasa ko ba haka ba kaga namiji zai ɗauki half eh yawa idan ka ce 6 divided by 2 3 to namiji an cire masa saura daya half din shine 3 lil ummi sulus uwa a can muka ce idan ita kadai ne babu yaya babu abin da za ta ɗauki wansat yawa to eh, shine eh, lil ummi thuluth thuluthun nisfil baki wa huwa wahid ɗaya kenan walil abi shi kuma uba zai ɗauki al-isnanil baqiyani bit ta'sib za su ɗauke su ko ba haka ba yes inda za a yi kenan ita uwa namiji yana da 1 over 2 mijinta plus ita uwa dama in ita kaɗai ne za ta ɗauki 1 over 3 kaga nan muna da 1 over 2 1 over 3 idan muka ce yanzu lcm din za mu ce 6 ne 3 goes into 6 kada 2 ne a nan kaga sai nan ya zama to two goes into nawa three to kaga abin nan so wannan three din da ya rage idan aka cire namiji three din nan ɗaya three din da ya rage to kaga dole iwa iwa tana da one over three saura biyun shine uba zai ɗauka shi a nan zai tsaya a gefe ne don bayi da shiya shi mai zuwa ya ɗiba ne duka shi mai zuwa ya ɗiba ne duka ina fata an gane za mu kawo whiteboard gobe in muka fara calculation din akwai wani ran ƙaramin whiteboard mai stand anan next week idan akwai mai hangowa daga can alhamdulillahi idan babu sai a sa glass mai zoomin wanda zai zoomin daga can ya nuna mana ina fata an gane ko yawa bitta sai na biyu kawai mu ƙara sana idan halaka rajulun idan mutum namiji ya mutu an imra'atihi ya bar matan shi wa ummihi ya bar mahaifiyarsa wa abihi ya bar mahaifinsa su uku can macin ne ta mutu ta bar mijinta da mahaifanta nan kuma mijin ne ya mutu ya bar matan shi da mahaifansa Shi Allah ta rajulun to fal mas'alatu min arba'atin ka gani LCM yanzu ka duba mace ta rasu kwata-kwata ba ta da ɗa sai ta bar mijinta a can muka ce yana da nawa half very good yana da half sannan mahaifiyarsa da mahaifinsa to ta aka ce fal mas'alatu eh, LCM in zai zama to fo ne rub'uha eh, lizaujati mutum ne fa ya mutu ya bar mace mutum ne ya mutu ya bar matansa babu da nawa za ta dauka 1 over 4 ne ba half ne, 1 over 4 ne so mace ta ɗauki 1 over 1 over 4 nawa zai rage yawa to wahuwa walil ummi thuluth mun san uwa in ita kadai ne babu ya babu ya babu kannan wannan mijin tana da 1 over tana da 1 over 3 ina fata an gane ko eh, wa huwa wahid shine daya wa wasnani lil abi to biyun da suka rage sai uba ya dauka saboda haka sai ya zamanto asalin matsala din eh, lcm din is 4 is 4 is 4 ita mace ta dauki nawa ta dauki 1 over 4 tana da 1 over 4 4 goes into 4 is 1 3 din da zai rage uwa tana da 1 one third ɗaya kenan sauran kuma uba har ya dauki biyu wannan shine ne فالأم في هاتين المسألتين لم تجد ثلث التركة ɗauki wansat ɗin dukiyan ba a ta ɗauki wansat ɗin da ya rage ne wa innama warisa sulusa baqi tarika bi haza fa qada umar radiyallahu anhu hatta urifa hatan mas'alatan bil umariyatan so sayyidina umar ne introducing in two over one 1 eh, over 3 na eh, remainder wanda ya rage sai dina umar na ya introduce wannan har ana kiran mas'alar ma wato umariya sai dina umar ne ya kawo wannan ya kawo wannan za mu zo mu warware shi next week insha Allah so bari mu bar 1 over 6 hmm. Allah dai ya kawo shares ne guda shida ne kawai rabi 1 over 4 1 over 8 2 over yawa 2 over 3 sai a 1 over 3 sai 2 over sai 1 over 6 shi ne za mu yi next week in Allah ya raya mu sai fa an bi abun a natse shi gado yana da wahala shi yasa aka ce shi ne farkon ilimin da yake gudu